This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a yau ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa jami'ar jihar jigawa ta kulla kawance da wasu jami'oyin kasar waje domin inganta karatu a jami'ar tasu sai kuma profesa bube na maiwa dan nijar malami kuma a jami'ar audio mai sharhi akan al'amuran yau da kullun da ke Senegal yake cewa yunkurin juyin mulki da ake cewa an yi a kasar Nijar ba komai ba ne zuki ta mallaki ne. Za mu kawo muku hiran. Kana tsohon sakataren kungiyar renon Ingila Emeka Anyaku ya ce akwai muhimmanci a farfado tare da baiwa darasin tarihi muhimmanci. Sai shirin Maryam Dauda na kallabi kana za ku ji ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya ce hukumomin amurka ba su da wata masaniya sahihi kan kawo wato kan barazanar harin ta'addanci da ake shirin kawowa kan kasan a daidai lokacin da ake fuskantar hutun karshen shekara amma duk da haka mr obama ya kira ga amurka ba su kara kula a jawabinsa a jiya alhamis ya jaddada cewa babban abu kan ajandarsa shine tabbatar da lafiyar amurkawa biyo ba munanan hare-hare da aka kai garin san banadino cikin jihar california nan amurka da kuma waɗanda aka kai a birnin paris duka hare-haren biyu magoya bayan ƙungiyar isis ne suka kai su shugaban wanda ya magana bayan wani taro da dukkan jami'an majalisar tsaro na amurka wadda ya ɗauke su lokaci mai tsawo suna yi ya ce yanke hukuncin cewa babu wata barazanar kawo wa kasar harin ta'addanci ya ta'allaka ne a bangare daya kan cikakken nazari kan dukkan matakan a fadin gwamnatinsa na hana kai hare-hare da kuma kare kasar a wani sabon yankurin karya tulmalin kungiyar isil jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da kudurin da zai kara ƙarfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana ƙungiyar samun kuɗi galibi kuɗaɗen da ƙungiyar take samu daga cinikin mai ne da aka yi kiyasin sun kai kimanin dala miliyan 500 zuwa yanzu a kasuwannin bayan fage hakan nan tana samun kudade daga kayan tarihi da ta sato da ta hanyar murdiya da kuma kudaden fansa da daga mutane da kungiyar ta garkuwa da su taron na jiya shine karo na farko da ministocin harkokin kuɗi na kasashen da suke kwamitin na sulhu a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi na afirka jack lee suka zauna a ƙarƙashin kwamitin sulhun Hukumomin Amurka jiya Alhamis suka gurfanar da Enrique Marquez wanda aboki ne kuma makwabcin Sayid Faruk da matarsa mutanen nan da suka kai hari a birnin San Bernardino a jihar California. Ana hukumomin na Amurka suna zargin sa da taimakawa ta'addanci karya game da batun shige da fice da shirga karya wajen sayo makamai da aka yi amfani da su wajen kai wannan harin. yana fuskantar daurin shekaru 35 a fursuna idan har aka same shi da laifi lauyar gwamnati aileen deka ta ce zuwa yanzu babu shaidar marquez yana da hannu a harin da aka kai ranar biyu ga watan nan kuma babu alamun yana da masaniya gabanin su kai harin amma sayan makaman da kuma kasa faɗakar da hukumomi kan niyyar faruk na kai harin wato harin kamar uwa da wabin ya janyo mummunar hasarar raruka duk duk da cewa babu wata matsala kan sayan makaman masu bincike sun hakikance cewa marquez ya sayo makaman ne tun farko dali wato dalilin wata makarkashiya da suka kula da shi faruk din a shekara ta 2012 na jefa na kiyo dakin cin abinci na makarantu a daki da kuma dakin karatu lokacin da ɗalibai suka fara gudu na neman tsira su rinka harbe su ɗaya bayan ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a hukumance china ta bayyana rashin amincewarta kan shirin da gwamnatin shugaba obama na amurka ta bayan rana laraba cewa za ta sayarwa taiwan da makamai waɗanda kuɗinsu ya haura dala miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari takwas har beijing tana barazanar za ta aza takunkumi kan kamfanonin da suke kera makaman na amurka kan haka ne mukaddashin ministan harkokin wajen china zin zungnag ya gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin amurka kayali a beijing ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayar cewa ƙasar za ta ɗauki mataki da suka wajaba ciki har da aza takunkumi kan kamfanonin da suke kera makaman da amurka za ta wa taiwan ɗin china tana kallon taiwan a zaman wani ɓangaren ƙasar ta kuma ta yi barazanar za ta kai wa yankin harin mamaya idan har kuskura ta ayyana 'yancin cin gashin kai shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ya ce gwamnatinsa za ta ko kuma ta samu nasarar murƙushe wani yunkurin yi mata juyin mulki kuma tuni ta kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar ciki har da wani tsohon babban hafsoshin Nijar. a daren jiya alhamis ne shugaba isuhu ya yi jawabi ga al'ummar ƙasar ta talabijin a kuma daidai lokacin da kasar take shagulgulan zagayowar ranar da ƙasar ta samu yancin kai shekaru hamsin da biyar da suka wuce Nijar dai babbar kawar kasashen yammacin duniya ne a fafatawa da ake da masu tsauran ra'ayi waɗanda suke kirarin addinin Islama. Kuma bayani kan yunkurin juyin mulkin yana zuwa ne bayan da ƙasar ta ayyana ranar 21 ga watan Fabrairu a zaman ranar babban zaben ƙasar a zaben da shi Muhammad Yusuf yake sake neman takara. labaran duniya ke nan ka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To za mu faro takon ne daga jihar Jigawan Najeriya wadda jami'ar jihar ta kulla kawance da wasu jami'o'in kasashen waje domin bunƙasa ilimi. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. akwai wani uh, program da muke da shi na oxonia jami'un uh, duniya ne kusan goma sha bakwai hmm. a najeriya mu da bayero ne kawai a cikin wannan uh, network din jami'o'i ne waɗanda za ku yi kawace ku taimaki juna Eh, musayar fasaha da kuma ɗalibai ma su je su yi karatu haka kuma muna da zumunci da wasu akwai near east university a cyprus akwai eh, eastern mediterranean university a eh, shi ma famagusta nicosia kuma har yanzu muna nan da wasu jami'o'i a egypt muna ƙoƙari mu kulla zumunci da su Farfesa Abdullahi Yusuf Arvado wanda ya ce an keɓe gurabe na musamman a jami'ar ta Jigawa domin ɗalibai daga ƙasashe makwabta ya ambata cewa a shekarar karatu ta gaba ne aka tsara tsangayar nazarin aikin noma ta jami'ar za ta kama aiki gadan-gadan. Babban abin da muke so mu yi training kananan eh, malamanmu irin su graduate assistant su samu digiri na biyu da digiri nan gaba kaga su za su zama manya a nan sannan kuma muna kan daukan wasu sabbi ma yanzu haka mu da british council akwai abin da ake cewa active citizen program wanda jami'an nan british council sun sa hannu aka koyar da wasu malamanmu yadda za su eh, zo su kuma su koyar da ɗalibai ɗaliban nan kuma su kuma sai su je tun ilmin firamare su je suna koyar da especially mata yadda za su samu su shiga secondary school mai kyau shiga ƙauyuka da garuruwa suna koyar da su ilmin lissafi ilmin turanci so that idan suka yi jarabawa za su ci jarabawa mai kyau za su shiga secondary schools mai kyau to kaga an samu ginshiki an samu foundation mataimakin gwamnan jigawa barista ibrahim hassan hadeja ya ce gwamnati ta yi wa jami'ar ta jigawa kyakkyawan tanadi domin haɓaka ta akwai tanadi na musamman da aka mata a 2016 bajet ɗin makasafin kuɗi mun ware mata kuɗi kamar biliyan uku saboda mu ƙarasa wasu ayyuka da makatar da an fara kamar wurin kwanan yara guda uku kamar gidan vice chancellor shi shugaban makaranta da kuma Tituna da drainage da kuma haɗa wuta kuma akwai tsari da muka ɗauko in aka gama specialist hospital wanda za a yi a nan yankin to za a haɗa da shi mu yi ƙoƙari mu buɗe faculty wato na koyar da karatun likitanci Baya ga warware matsalolin samun guraben karatu ga ɗaliban da ke muradin samun ilimin digiri, jami'ar ta jigawa za ta samar da malaman makaranta da sauran ma'aikata da ake bukata musamman a ɓangaren kimiyya da kuma fannin ilimin fasaha sadarwa na zamani. A matsayi na ɗalibi a yanzu na ga abubuwa na ci gaba sannan ga kuma ana takura wa ɗalibi ya karatu da kuma shawarwari da ake bashi ya karatu sannan da wurin kwana mai kyau da wurin karatu mai kyau garba sale hasa muke watar kwamfuta da kuma takarda na award na girmama da aka bani sakamakon wannan kokari da na samu a jarabawa ta ta karshe a level 2 alhamdulillah na ji daɗi gaskiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tisha uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi karatu tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu to madalla kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan ba ko ɗan hasan Turbi ka kashin aikar dama. da na mahabodan mata. Tofa. Turbi ka kashin aikar dama. Kai don yake duniya ka komai hausa zuwa da hausa ya san gamji magajin da na mahabodan mata. Turbi ka dama. ban na ta da na ba madi mai dogon zamani yayin da mahukuntan Nijar ke cewa sun yi nasarar dakile juyin mulki a kasar malami a jami'ar Abdu Diop kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum farfesa Bube na Maiwa ya ce batun juyin mulki da mahukuntan kasar ta Nijar ke cewa an yi musu ƙarya ne ga dai farfesan da abin da yake cewa sa'alin da suka tattauna da abokin aikinmu abdulaziz adli toro wannan makarkashiya ce na ɗaya a yahe ni ƙarya ya yi wa'annan ma'ikanta sun saba da haka sun saba da waɗi cewa da an yi musu makarkashiya ko ko an so kace shugaban ƙasa ba su taɓa ba da hujja ba duk irin zargin da wa kamar wani an adawa ko kuma a ce wasu eh, eh, ƙungiyoyi masu zaman kansu da cewa da an so shi mulkin su ba su taɓa ba da hujja ba sai ka je ma'aikatan ne sun ce ai an yin kaza amma ha abadin abada ba wata hujja ta cewa da an tashi haka haka wannan shi yake sa kamar mu muna ganin cewa da bita da kulli ne ake yi zuwa ga wa'annan sozawan da ake so a kama wato cewa da na rantse da abin da baya rantsuwa da hal abadin abada wa'annan maikantan ba su da hujja da cewa da an tashi musu juye milki ga wannan abu tsoro ne gare su wuri ne suke hawa domin sun san abin da yake na yana wakana a ƙasar Nijar sun san da muddin da muddin in aka ce kamar sakamako wanda za fito daga cikin eh, kuri'a daga cikin adafu na zaɓe na Nijar suna waje wannan shi yake sa suka kawo kawo irin wannan ababen suke cewa an so a yi musu juyin milki mutane suna da wata ai sun taba kama eh, Musa Cangari wannan dan kungiya mai zaman kan domin ya je ya kai abin kawai gwa wajen wanda aka kama yan uwan shi iyayen shi kawai suka ce wai dan ta'adda ne aka je aka bude bincike har yanzu bincike bai da komi ba wata hudu bayan ina zuwa bayan wata hudu bayan shi Muhammadu Isu ya zo iko aka ce wai wani lantana Hambali wanda yana cikin wanda ake zargi yau da ya ruga da gudu aka ce wai ya tashi juyin mulki har yanzu mu yan Niger na zamna a Niger a kasashen waje muna jira a bamu kamakon abin da ya zama to bincike da aka yi har yanzu wala muka ke ji wato cewa da waɗannan ma'aikanta mutane na wa'anda sun saba da cewa ta juyin mulki kawai ai musu kaza amma ba hujja ko guda kawai sai shiru ake yi alal misali amma akwai mutane wa'anda su su kankan suke suke za su yi rubutu da kuɗin ƙasa sai ka ga yau mutanen suna tare su amma kuma hawa yau ba wani bincike su sun yi shiru sun kama kansu duk da suke buɗa ya isa aikin banza ne kawai ba wata To Allah kyauta, tsohon sakataren kungiyar kasashen renon Ingila, Chief Emeka Anyaku, ya buƙaci a inganta koyar da darasin tarihi a makarantun Najeriya. Ga baban gidan Jibrin da karin bayani a cikin wannan rahoton. chief emeka Anyaku ya yi wannan kiran ne a wajen bikin cika shekaru saba'in da kafa gidajen tarihi a najeriya wanda aka gudanar a lagos emeka anyaku wanda ya ɗora laifin rashin fahimtar juna da fadace-fadace da ake fuskanta a ƙasar da rashin sanin tarihin juna ya ce gidajen tarihi gurare ne da ake ajiye kayan tarihi da ma na al'adu na jama'a domin mahimmancinsu a ƙasashe daban-daban abin alfahari ne wajen bayyana tarihi da al'adu domin amfanin na baya saboda haka kira ga gwamnatin nan da ta sake dawowa da koyar da darasin tarihi a makarantunmu bisa So I would like to urge our present administration to redouble their efforts to promote the revival of the teaching of history in our Nigerian schools. to ko ina muhimmancin wannan rana da kuma biki na cika shekaru saba'in da kafa gidajen tarihi a najeriya alhaji yusuf abdallah usman shine babban darakta hukumar gidajen aji tarihi da ƙasa. na farko dai ma'aikatar wannan ma'aikata ta adana kayan tarihi ta shekara saba'in bana domin an fara ta ne tun lokacin mulkin mallaka yayin da turawan mulkin mallaka wanda suke koyarwa a makarantu suka fahimta cewa lalle babu abubuwa na kirkira da zayyana na asali asalin mutanen ƙasar nan wanda za a yi amfani da shi wajen koya wa yara zayyana zane-zane kira da sauran abubuwa to daga wannan lokacin ne aka fara tunanin tattara irin waɗannan abubuwan guri ɗaya to a yanzu haka an shekara saba'in ana yi a cikin wannan shekara saba'in gidan tarihi na farko a isiye a jihar kwara yanzu muna da gidajen kayan adana tarihi wajen 48 a ƙasar kuma muna da ginin gini da sauran guraren tarihi da aka mai da su na ƙasa baki da kamar 67 kayan tarihi daga sassa daban-daban na najeriya ne dai aka baje kolinsu inda mawaka da makiɗa suka cashe kamar haka. baban yaji burin murya amurka daga lagos tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu na agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba Masu saurare barkanmu da warhaka. Shirin kallabi kuke saurare daga nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata, babban baƙonmu Hajiya Zainab Sharif ta fara yi mana bayani akan ilimin gane illan maganin gargajiya ko rashin illarsa. Yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka. ilimin magani ne ya san cewa in ya ɗauki wannan shi magani misali bari ni nakan ce ni ba wani sirri da zan ɓoye na na ɗauki itatuwa biyar zan hada eh. magani to akwai wanda zan ce number one shine sarkin hmm. akwai number two akwai number three akwai number four akwai number five to number one shine musamman wanda kasancewa tunaninka maganin kana so ka hada cewa misali mu hada cleansing tea cleansing eh. tea shine mai cire daudan jiki zaka sha in ka ja misali ka dauki itatuwa guda biyar yanzu misali ina so ya ɗaci ɗaci zan faɗi wanda mutane suka sani ban damu ba su je su haɗa na ɗauki shuwaka kina ji na eh. na ɗauki doya ba guda biyu ba kenan haka na sa zoɓo guda uku ko ba guda uku kenan ba guda uku tabbas to na ɗauki lemon tsabi nawa kenan guda hudu guda to na ɗauki kanin fari biyar to nake barin hada miki maganin dauɗa jiki ki gane in nace dauɗa cleansing nake miki to zan ce wane ne nake so me nake so musamman wannan maganin me nake so ya fara ta ina nake so ya yi amfani sosai to zan ce bari ina so ya taba ya taba eh, hanta ba hanta ita ce liver ba ita shuwaka ita ce na daya kina ji na ita zan fudi ba ta yawa kina ji na sai kuma in zo da da wani ne na gaya miki na biyu na doya doya sai kuma in sa zobo sai kuma in sa citta sai kuma in sa karamfari kin gani saboda na fi so maganin nan ya taɓa liver hanta kuma kin san me aiki hanta sun yawanci dauɗa da ke jiki hanta ce ke sarrafa ta abinci in ce kika ci da hanta da koda su za su sarrafa to wannan da zan wannan haɗin da na yi zai je ya fi taɓa liba hantan nan sai ya fi samun lafiya to kin gani irin wannan ilimin kenan ba wai zan ce zuba wannan zuba wannan kuma akwai wani maganin in wani illarsa zai fito sai ka ɗauki wani maganin ya danna illarsa kin gane shi ne nike ce kamar yanzu mu ce mu ce eh, eh, mun ɗauki ina so in baki misali in ba na so ɗacin maɗaci to in ba na son ɗacin ya yawa ina so rage ɗacin ko ba haka ba to zan nemi zogale zan nemi sabara kin ga ɗaci in ya yawa yana da illa sosai zogale yawansa ba zai kawo min illa da yadda yadda yadda madaci zai kamun ba to kin gani wannan zafin zogalen kai wannan zafin madacin zogale da sabara za su rage kamar yadda mata oh. suke hada kaya ki ce wannan kala da wannan kala haka shi zai sa baki kaza to haka ma itatuwa an kana da ilimin that is shine a turance muke cewa expert in formulation Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya allah amin, amin, suma amin, ya Allah. To ko kuna da magungunan gargajiya na cututtuka kamar su ciwon siga, ciwon sida ko kanjamau kamar su ciwon daji wato kansa kenan da dai sauransu. Kisan nakan ce ko da an tambaye ni, nakan ce akwai wani latin da ake cewa medicus curat natural sunat ne ma'ana. Allah ne shi ike da magani. Allah ne shi ike warkar da mutum. Amma mu sai dai mu taimaki mutum shi ne ake ce man treats god cures to kin gani mu a iya sanin mu musamman masu maganin gargajiya akwai itatuwan da Allah ya bayar da za a iya taimako ana ba da shi da bangaren ko cutar daji ko cutar kanjamau ko kuma dai mutum baya mutuwa sai kwanan sai ya kare ko ta kanjamau ko ta ciwon kowane irin ciwo ne ma sai kwanan ka ya kare masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da hajiya zainab sharif haka kuma a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu Zainab Ujidi Sharif da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga Muhammad Salisu raju da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Aminiya inda ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken ɗan kasuwa ya halaka matashi wajen cire ƙodarsa a ba ɗansa. A kuma shafi na uku jaridar ta buga labarin da ke cewa firamaren jigba a Abuja inda malami ɗaya ke koyar da ɗaukacin ɗalibai. a shafi na hudu jaridar ta buga labarin da ke cewa ba za mu rage albashi ba kuma ba za mu kori ma'aikata ba in ji ganduje a kuma shafi na ashirin da shida jaridar ta buga labarin da ke cewa buhari ga majalisa ba zan amince da dokar hana jama'a faɗin albarkacin bakinsu ba a kuma shafi na baya na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa na ba samba da suki naira biliyan 63 daga kudin abacha in ji ingozi wela har ila yau a shafi na bayan jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa yanzu ya dace buhari ya janye tallafin mai in ji bankin duniya a wannan makon ma jaridar ta aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken yunkurin dawo da kwalejojin horar da malamai ita kuwa jaridar leadership hausa ta buga babban labarinta mai taken kasafin kuɗin bana bambancin gwamnatin canji da ta baya an kasafta tiriliyan shida da rabi an ware naira sama da tiriliyan ɗaya ga manyan ayyuka ko talakawa za su ga canji a kuma shafi na sha shida na jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa rikita-rikitar siyasar jihar kogi yayin da a shafi na talatin da biyar jaridar ta buga labarin da ke cewa sun kashe abokinsu bisa zargin sata a nasarawa A wannan makon ma jaridar ta leadership Hausa ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken kashin dankalin dubbesi Muhammad Salis Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Doma da kafin ra'ayi ga wannan saƙon. Christmas, Christmas every mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi yanzu mai magana kasimu aliyu asada sardaunan matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cibiyar dole usmaniya sashen hausa biyu america ina son in da wannan dama ku san mana saƙon taya murna muga mai shugaban ƙasa muhammadu buhari a madadina da kuma ƙungiyar mu ta asada youth initiative development a wannan jiha ta ta sokoto muna taya shi muna dangane da cikarsa shekara saba'in da haihuwa da uku assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni abubakar umaru daga jamfoda nijar mazaunan birnin akara ghana gaskiya shi'a ba su da gaskiya da su da duk malaminsu da dukkan wanda ya goya masa baya gaskiya ba su da gaskiya don ya kamata da shugaba da ya wucewa to su bari ko shakka babu su ma su ma ya wuce ai duka mawada ba tsoro ba ne. a sagiyar abdullahi daga kano ke magana abin da ya sa nake son ba da ra'ayina akan harkar da take faruwa tsakanin sojoji da al'ummar shi'a na zaria ina ganin sojoji sun tafka uban babban kuskure don wannan zalunci ne ko dabba bai kamata a yi irin wannan ta'addanci ba kuma bai kamata duniya ta sa ido ta bani ana zalunta al'umma ba wannan shine ra'ayi na an zalunce su Allah ya saka musu assalamu alaikum na Muhammad Awar da Labariya a zan yi bayani akan kira da Iran take wa Najeriya da wata hankali da wannan abu da ke faruwa ko kuma take wadansu maganganu kaman eh, da suke kama da na barazana to tambayar da yake yi wa Iran mutanen da ake kashewa wajen shekara takwas da suka wuce ba ta taɓa wa najeriya jaji ba ko kuma wani taiko sai yanzu a kan an taɓa wata ƙungiya ta da take son ta kafa domin ta da hankali a ƙasar najeriya kamar yadda ke tayarwa a ƙasar yemen da sauran wurare a duniya to ta sani cewa najeriya fa ba kawai lasa ba ce kuma najeriya ba ta tsoron wata ƙasa balantana kuma waɗansu ƙungiya. Eh, na Ibrahim Alhassan daga Katsina. da kuma sannan irin abubuwan da yake faruwa musamman a zaria da kuma sauran gurare haka da ake kashe al'umma musulmi wallahi tallahi lallai tabbas ana zalunci ba kaɗan ba ko mun san zalunci ba ya tabbata salamu alaikum to madalla kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. amurka barack obama ya ce hukumomin amurka ba su da wata masaniya sahihi kan barazanar harin ta'addanci da za a kawo kasar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen karshen hutun karshen shekara duk da haka mr obama ya yi kira ga amurkawa su ƙara kula a jawabinsa jiya alhamis ya jaddada cewa babban abu a ajandar sa shine tabbatar da lafiyar amurkawa biyo ba munanan hare-hare da kai birnin sanan banadino a jihar california da kuma a ƙasar faransa a wani sabon yunkurin kare baitulmalin kungiyar isis jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗayansa ya amince da kuduri da zai kara karfafa da kuma faɗaɗa matakai na hana kungiyar samun kuɗi galibin kudade da kungiyar take samu daga cinikin mai ne da ake yi da aka yi kiyasin tana samun kimanin miliyan 500 daga kasuwannin bayan fage. hukumomin amurka jiya lamis suka gurfanar da enrique marquez wadda aboki ne kuma makwabcin sayid faruk da matarsa mutanen da suka kai hari birnin san bernardino a jihar california to madalla yanzu kuma nan muka kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da daniel brown wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu wato john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.